Um, yau na gaji yau na gaji na kuce da na ajiye wannan soyayyen sunan wakar ban gaji ba amma yana sha wahala ba za ka yi na gode sosai yau na gaji yau na gaji na kuce da na ajiye wannan soyayyen sunan wakar ban gaji ba amma yana sha wahala ba za ka yi na gode sosai